بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب نكاه المتعة وبيان أنه أبيها ثم نفخ ثم أبيها ثم نفخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة قال المسنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا على نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة المائدة باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا تجد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki mu kowa mai komai wanda ya ja mu zuwa wannan yammaci na ashirin ga watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah madaukakin sarki ya sake nufin kanmu da haduwa a wannan masallacin mai albarka masjidul awsar domin ci gaba da karatu cikin al-lubu wal marjan fi muttafaqa alayhi shaykhan na babban malamin mu Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da wannan sama. gaskiya lamari zaman yau ina gadin ba za mu karanta hadisai da yawa ba muna da baji guda kaya wanda yake kunshe da hadisai guda uku ga jajjaru za mu bi ta kansu insha Allah ta'ala idan mun karanta za mu yi tsokaci da yadda muna subhanahu wa ta'ala alaƙa muhimmancin ba da yake gaban mu da muhimmancin karbansa sannan kuma akwai sauran sakonni da za su biyo baya kasancewar wannan karatun na yau insha Allah ta'ala ne ƙarshen karatun da za su yi kafin azumi da yadda Allah subhanahu ta'ala lahadi mai zuwa ana dab da shiga azumi kenan an bar mutane su huta saboda akwai tafsiri da za a zo a ci gaba da dorawa insha Allah ta'ala a shekara guda idan muka huta lahadi ɗaya ina jin ba ba mana ko insha Allah Eh, ina jin wannan shekarar kwata-kwata ba a yi bashi a ko da daidai da kwana biyu ba to idan muka bar wannan ɗin a ɗan huta sai a zo a shigar tafsiri da yadda Allah su rubuta Allah ya dace da malam ya yace babun nikahul muta'ati وبيان ubiha, أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة shi shi babin karatu malam ya ce babin babin da ke bayani akan nikafin mutu'aki akan auren mutu'a auren mutu'a auren wanda ya halarta farko farkon musulunci amma kuma an zo an haramta daga ƙarshe an halarta a farko farkon musulunci zan bukatu daga ƙarshe kuma sai aka zo aka haramta shi har zuwa gobe kiyama auren mutuwa shi ne mutum ya ce da mace na nafsaki bi kaza wa kaza ya ci kaza wa kaza ki jiyar da shi daɗi lokaci kaza da kuma kuɗi ko kuma sadaki sa kaza an gane ko? alamun sun yarda a da farko musulunci kenan mutum ya yi tafiya watakila ya ji ya ke a wani guri ka amerika ba ka je da ka ba kana ganin fahimtano kala kala a wannan zamanin nan ma hmm. shi kenan sai ka samu wata mata ku yarjejeniya ne ba ba ku da aminta yana son mai aure da ke na kwana ɗaya kawai ko kwana biyu ko sati ɗaya ko wata ɗaya daga nan zan koma garinmu shi kenan nawa za ki karba sai a bayan shi kenan sai a kula bayan wata ɗaya sai su rabu daidai ɗin da suka iyakancewa kansu duk ɗin na yi ba su iyakance ka ba duk ɗin na karewa auren ya wani wani idan an samu na ba gado tsakaninsu ba a riskar da wannan ɗan ga umar nan da za ka gane cewa akwai abubuwa da dama da za su biyo baya wa'anda suke da cikin hikimomin ma abin da ya sa a karatu babun nikahul mut'ati wa bayanu annahu ubiha da kuma bayanin cewa an halalta farkon musulunci thumma nusikha sannan aka shafi thumma ubiha sannan sai aka saki halaltawa thumma nusikha sannan aka shafi wa taqarra tahrimuhu ila yawm al-qiyamati haramcin sa ya tabbata har zuwa gobe kiyama sau nawa kenan aka haramta shi sau biyu sau nawa kenan aka haramta shi sau biyu wanda malamai suka ce asali a tabbata cewa an haramta shi yau ba haibara lokacin da aka yi yaki da haibara an har kuma an halarta shi wadda lokacin sannan aka haramta sannan aka halarta lokacin da aka yi fatuwa makka sannan kuma aka haramta akwai malaman da suka ce sau uku ne sai suka hada har da umaratul ba amma wannan bai inganta ba akwai wa'anda suka ce sau hudu ne har suka hada da yawmu bas. wanda wajen bayan fatwa makka da wata biyu zuwa wata shi ma wannan ya shiga cikin fatwa makka akwai wanda suka ce so biyar ne suka hada har da hajjatul wada shi ma wannan bai inganta akwai wanda suka ce so shida ne suka hada har da yakin tabuka shi ma wannan bai inganta ba abin da ya inganta an halarta sau biyu an haramta sau biyu jama'a muna fahimta wannan shine kuma abin da dukkan malaman musulunci tun daga farko har ƙarshe suka tabbatu a kai banda firka ɗaya ta bid'a ita ce ta shi'a su ba. su ba shi ba sun ci akwai auren mutuwa da inda yake jin daɗi ne ku don zaka tausu ko Allah bai so ba kuma shi so zaka ga samari ana ta shiga shi'a saboda akwai kwasan da rafasa kuma har da matan aure ba da lillahi wa Har da matan aure sai a ce za a yi tattaki a ce zariya a ce wuri kaza shi ke dan haka je gurin kawai sa ce za a yi aure na awa ɗaya. aure aka yi kome jina zina Allah ya kyashe mu saboda haka wannan babu tantama ijma'i da tsakanin dukkan malaman musulunci duniya cewar an haramta har ga mu ne kiyama hadisin farko a babu shine hadisi Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kare ya gare shi da yake cewa qala yake cewa kunna nafsu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance mana yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fita yaki Wani laysa ma'ana nisa kuma babu mata tare mata suna zuwa yaki kuma sallallahu mata suna yaki kuma sallallahu a mata ba su yaya su maza ne kawai su yi gane ko kar maka tura da ka zuwa sojin nigeria da ta shiga soja a tura ta wuri daji da kana ɗan adam banza gida kwarai da gaske mana duk da cewa karkashin wannan democracy akwai abubuwan da za a iya yi amma akwai abubuwan da duk yadda kyau kokari da ya manage ba zai ba yanzu ka kalli za ka tafi abuja wani lokaci sai ka ga wata soja guda ɗaya na tsakanin sojoji sun kai goma ita kaɗai kuma matar aure ce kuma tsakiyar daji wannan bai kama da mace wannan aikin bai kamace ta daidai ne da irin yanayin ta ko bai na iya fama da ita wannan yanayin aiki ma na ban tsoron wannan mai cikin daji ne hana mace da irin wannan aiki wa karna fi bujukun an gane mu zana cewa idan babban matar mu sai shiga ba ana samun damuwa matar mu su ya kore shi kaza kaza fi sabiri lahi ni ba na shiga aiki kwata kwata tun da suke shiga da suka fina da mata a gaya mana tun da suke shiga da suka fina da yake wa laisa ma'ana isa babu mata tare wani lokacin mata sukan je yaki ne kawai domin kulawa da marasa lafiya kulawa da gajiyu kulawa da masu rauni ɗiban ruwa a bai wasu dubu musulunci amma ba wai don mata suna zuwa yaki ba kuma shi yasa addinin musulunci ya hana a kashe a mace sai an same ta tana yaki to nan ne za ta kike shi domin asali su ma ciki yaki mun fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mata tare da mu wani yakin sai a yi wata uku a nan wani yakin sai a yi wata biyar a nan kuma ba su tafi da wasu ba har su kai kasa akwai matsala kuma mutum ya cika da miki shi yasa suka ce wani sama'ana nisa fa kullu sai muka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya muna shan wuya tunda akwai sha'awar ala na kasu ba za mu yi lallaka ba ya rasu da ba kuma kun mun da rasu ana filin daga ana mafatawa ana baiwa dole musulunci kariya ana kuma shan wahala ana da bukatar mata kuma ba sa ilimi ba saboda tsoron Allah wa kamar sojoji yanzu ba ina lillahi wa inna ilaihi raji'un duk inda aka ce yanzu rikici ya barke an tura muku da sunnoni to wallahi kowa ya kama ƴansa a cikin gida ta kuskura ta fada har su mana ajiye gaba duk inda aka ce an kafa muku bariki to malam ƴaƴan mata a gurin suna da yawanci haka na bari da su sahabban mai sallallahu alaihi wasallam na irin wannan bani sai suka ce suna neman mafita da kuma aiki sallah ba ala na kafi ba za mu yi dandaka ba ya ake nufi da dandaka ma'ana cire kwashe mare na guda biyu maki ɗaya ta yadda mutum ba zai yi sha'awa ma'ana ba za mu daƙi ne sha'awar mu baki na ɗari bisa ɗari ba su sun yarda da wannan a yanzu akwai larurar da za ta sa ka yarda da wannan su a wajen kare daular musulunci ko ne zai faru da su sun yarda hana an sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su haka ita a da kuma saboda me saboda da farko akwai canza halittar Allah subhanahu wataala Allah ya yi ka namiji ya yi ka namiji cikakken namiji da ka kwashi wannan abu malam ka canza halittar Allah kuma iya daga cikin aikin shay'a wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma canza halittar Allah haramun abu na biyu akwai daƙile haihuwa don mutumin da aka yi mai ɗanɗaka shi ne masu shi sai dai ta ƙiba kawai eh to saboda haka daƙile haihuwa kuma wannan ya saba wa manufar musulunci Allah ya halicci duniya ne domin a cika ka da mutane an gane ko kuma shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da yawa ya fadaitar da mu muhayyafa saboda ya alfari da bugu da kiyama saboda haka ne wannan ya saba wa manufa da cikin manufofin addinin musulunci abu na uku akwai kufurin ni'ama akwai cewa ni'imar da aka yi maka kenan wannan abin ma ba komai ne a gurin ka kuma ni'ima ta gare ka abu na hudu akwai al-idraru bin nafs mutum ya cutar da kansa wani lokacin ma yana kaiwa ga halaka garin kashe na dan sai mutum ya bar duniya sannan kuma uwa uwa akwai kamanceceniya da mata mutumin da ya kwashe wani aiki ba da miji kuma mako idan shi ba da miji ne mai ya yi kama da mata kuma shi sa malaman musulunci suka yi ijima'i. cewar haramun ne haramun hurmatan ba ta na namiji ɗan adam sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba a yi bai dangaka wannan haramun ba wata buƙatar da za ta sa aiwa ɗan adam ko da ba wata ne amma abin da ya shafi dabbobi malaman sun ce shi ɗin ma makaruhi ne ba a su wasu malaman sun ce dabbobin da ba a ci haramun na abu su da babu ba, amma dabbobi da ake ci da su ɗan tauri rago da dai sauransu ana iya musu dandaka idan ana son su yi nama kuma nama ta yi daɗi an gane ko musamman idan mutum zai yi lafiya da ragonsa kana son ya yi ciki ya kasa sosai in aka yi mai dandaka shi ke sai ka ga ya yi ciki sosai amma ma an cutar da shi gaskiya malamai sun ce idan akwai bukata a dabbobi to ya halarta a musu idan babu bukata su ma bai halatta yace farahhas lana ba'da zalika an natazawwaj al-mar'ata bis-sawd sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rangwanta mana bayan wannan abin da ya faru na hana mu dallaka sai mana rangwani rangwamen ne mai auren wuta. a wurin mutu'ar bai fito karar a nan ba amma yawancin malamai a shirra za su ce maka an nikahu ila ajal hmm. abin da ake nufi rakhasa lana da zalika an natazawwaja al-mar'ata bi-zawj ila ajalin musamman. sai ragwanta mana idan mun fita yaki irin wannan ana cikin halin larura ana da bukatar mata to na sai ayi auren mutuwa sun aure ki zuwa kwana uku da muka gama yakin zan koma gida shikenan sai a jejeniya a rubuta a sa hannu nawa zan biya kaza sai ka biya a farkon musulunci wannan halatta to anan sai ya ce bin saudi za ka iya auren mace ko da da tufafi a wannan lokaci kamar a matsayin sadaki ke idan kana da kuɗi ka bayar idan baka da kuɗi kana da duk wani abin da zai iya amfanarta. to shi kenan sai ka bata nan da malamai suka ce sadaki ba dole ne ya zanto kudi ba yanzu ne ma ake bada kudi da sadaki ai kayan amfani ne kawai duk abin da zai amfani ne shi ne sadaki annabi musa alaihi salam sadakin sa noman shekara goma haka ne ko shekara goma ya kwashe da goma, wannan shi ne sadakin sa wannan yana cikin suratul qasas أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ما tafsiri suka ce ya yi shekara goma ne domin shi wannan bawan Allah salihi ne ne mai aurar ya ba shi shekara takwas amma idan zaka cika shekara goma ba ka sai malaman tafsiri suka ce to annabin Allah yana baya cikawa sai alƙawari mafi girma ya shekara goma yana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana iltamis wa law khataban min hadid cikin bukhari je ka nemo ko da zobe ne da kikari a farkon hadisin yace to shi ma mutumin yace zai bada izara da fargallan sa aka ce a ah, rike kaka kenan abin da aka shirya matsayin sadaki a da ba kuɗi ba kayan amfani amma idan mutum ya bayar da kuɗi ya halatta wannan ne kuma zai nuna maka cewa abin da ake yi yanzu kayan lefe ne na gani ina so ne wace tsiya ne dukkan su ki dama da suna cikin sadaki mun fahimta idan ka cika akwati da kaya da geshi da ronaldis da da english Wax da wuta sannau da eh ka cika da gwalagwale da mere da ka kawo ka ce wannan shine sadakin ka ya yi. idan aka zo ɗaurin aure ya ba da sadaki eh menene akwati biyar cike da kaya ba shi nan ba to ma na sai a wahalar da mutum ba ka gama cika akwati ka kawo na gani ina so ka zo ka yi kayan lebi karshe ma ko da yake mata ne suke kawo kara ko maza ne suke kawo kara mata su suke zuwa da kara mana mun dora kan mu abinda Allah ya dora mana ba sai aure ya wahala, sai samari suke wahala. amma abin da sun ثم قرأ سنة عبد الله بن مسعود يقرأ تلك الآية يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنكم طيبان لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم قرب عرب حرمتا فلك كا نعبا بنا الله مدى سكي هذا كرم قرب عرب kan معنى قرب عرب kawunan وقاو موت kar ku ji kuna da daga wasu malamai masu shari suka عبد الله بن مسعود يلا فهمت رجيه وأول نلو كتير أول موت آية حلت ثم ذاك يجي جوا كرم هرب ساكم أول موت آية كافن يسنج جوا إن شاء الله بجانب سيدنا ولد جماعي وانا خديجة أنا أشكر سيد البخاري كتاب التفسير باب سورة المائدة باب لا تحرم الطيبات ما أحد الله لكم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب نحي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاه المتعة آخر نعم. wannan hadisi wanda ya karbo shi sahabi mai sallallahu alaihi wasallam Abu Jabir Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah da kuma Salamatu ibn Aqwa mun sha ba da tarihi shine mai haikin nan gwarzo wanda aka ce yana tsere har da doki Kana sun yi suka ce kuna fige shi mu kasance cikin rundunar soji fa'atana rasulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sani ma'ana an sakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai zo mana sakon manzan Allah fa qala sai yace innahu manzan Allah ya ce a ce da ku sojoji mayaka qad azina lakum an tastamti'u an muku izini ku yi auren mutu'a wannan a farkon musulunci yau saboda haka ku yi auren mutu'a auren mutanen ma sai aka san masa ta a jin ne a wata riwaya ayyuma rajulin daga salama ibn aqwa manzala sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma rajulin wa imra'atin duk namiji da mace da wafaka da suka yi yarjejeniya da jin daɗin juna da auren mutu'a sai ce fa ishratu ma bainakuma sadaqu daya yace zamantakewar su su haddade kwana uku za su yi auren kwana uku yace fa in ahabba an zayada bayan kwana uku idan suka ga cewa suna son su ƙara ajali ya zama sati ɗaya ya zama wata ɗaya ya zama shekara ɗaya in ce za su yi ƙara au ya ta ka in kuma suka so su warware auren daga wannan kwana uku ta sai su warware auren wannan duka ne yake nunawa yana nuna cewa auren mutane ya haranta a farkon musulunci حديث جانا في سيد البخاري كتاب النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر حديث الكرشع بابه وهذا حديث النظام الكركر إن شاء الله تعالى هنا حديث معالي ابن أبي طالب هنا أبو ما مات شيء علي بن أبي طالب شنو ولد شيء أسكت فيه haka ne ko? to حديث ya ruwaito أو haramta إذا صنع idan علي بن ابي طالب رضي الله عنه ياك ما تسميه يعني هو حديث ينا ناكي جمين ينا ناكي جم صحيح البخاري حديث ينا ناكي جمين قولي جزيز جمع ربما صلو سيدك صحيح البخاري يعني بس يدان البخاري ما بس يدان المسلم ما بس يدان الذكر صحاح ما بس يدان الذكر سنن ما بس يدان الذكر مسالين ما بس يدان الذكر معاجم ما ba su yarda da dukkan mustadrakat ba ba su yadda da dukkan musannafat ba ba wajen littafin hadithi na halu suna guda da suka yarda wanda suna da hadisi mai suke yadda da shi sun yarda da alkafi wani littafin mushi alkafi ne imamun kulaini Hadithai ne na kare da kawai a dakkari a ciki to da wannan suka yarda an karbo hadisin daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kare kai kishi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah wanda tsira da aminci Allah suka tabbata a gare shi na ha an muta'addin nisa'i yawm khaybar ya hada auren mutu'a da mata ranan khaybar yaushe aka yake khaybar sanadi as sabiah min al-hijra shekara ta bakwai ga Hijra aka yake khaybar khaybar wani gari ne tsakanin sa da garin madina kilomita ɗari idan ka kama hanyar zuwa sha yahuda ne suke zaune a wannan gurin manoma ne sun gina manya-manyan benaye ma'aikin sallah salama ya zo ya yanke su ya kone su aka kwace garin ah, fi sanatin sabi'a to daidai wannan lokacin da aka yi wannan yaki shi ne manzara sallallahu alaihi wasallam ya haramta abubuwa guda abu na farko muta'atul nisa shine auren muta'a daga wannan haramta aka ce an haramta har zuwa dashi alkiyama ba zai ba kasancewa a nan abu na biyu cin naman jakin gida shine aklul hamuri al-insiya al-humur jamu himar al'insiya ai al'ahaliya jakin gida ke jakin daji shine al'umar wahshiya jakin gida an sa masa suna al'umar al'insiya domin suna sajewa da mutane ba sa tsoron mutane ba sa gudun mutane an gane ko ko al'ahaliya ko al'insiya jakin daji kuma al'umar wahshiya domin akwai tawahhush suna gudun mutane to jakin daji ya halarta a cikin ko bai halarta ba eh zabara ya halarta ko bai halarta ba ya halarta ya halarta amma jakin gida bai halarta kuma shi yasa dukkan musulmi ba sa da shi kaga a nan arewa ake producing ɗin wa'annan jakin nan ake ake renon su amma kuma ana loda su zuwa kudancin Najeriya inda suke ci sosai to wannan iya daga cikin abin da ya bambanta musulmi da wanda ba musulmi ba duk inda aka ce an mana iyaka to ba mu ƙetarewa insha Allah ta'ala wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabul maghazi babu ghazwati khaybar insha Allah ta'ala bayan azumi dan Allah ya kai mu da lafiya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 dama ce babba ni yi zama nan tare da wani shekarar bara amma kuma wallahi wannan shekarar ba su za saboda haka duk wata falala da ke cikin azumi kai Allah ya kaddara za ka samu yantawa ne daga wuta a'a eh, gafara ne da za a maka da a a'a lailatul qadr da za ka samu wanda ke karu min alf a a'a itikafi da za a yi cikin wannan wata da abubuwa ne da dama wanda idan mutum ya daki to insha Allah zai fita cikin wannan azumi da na ba kar mu dauki azumin nan al'ada don saba yi mun yi shekarar bara yanzu kuma za mu shiga idan ka dauki azumi al'ada ba za ka kuma ka komai ba amma ka dauke sa ibada dama mai tsada wanda ba za ka bar minti ɗaya ya wuce ba sai ka kawo yawa saboda haka ya zanto muhimmanci tun daga yanzu mu gyaɗa bara na fuskantar wannan azumi domin samun sallar tarawih akai akai kuma a soma da kai kuma a gama da kai a soma da kai a gama da kai ba a soma da kai ka gudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka soma sallar tarawih tare da shi ya tsaya tare da liman har liman ya idar da sallah ba sai ka je ka ma tsaya daga dare ba za a rubuta maka ladan wanda ya yi tsaye wanda dare ba kira idan kuma ka samu ka tashi to alhamdulillah alhamdulillah akwai karanci akwai ciyarwa sawabin kai mai hannu da shuni da ko kai talaka ne kai ko dabino ne za ka iya baiwa mutum ya eh, mu da baki da shi ma kana da ladan sa? shi kuma bai rasa ladan sa ba musamman wannan lokaci da mabukata suka yi yawa yana da kyau wa juna ya zanto kowa ya iya sahur ya iya kuma bude baki ba tare da matsala akwai tafsiri da ake yi wanda asali tafsiri da ake yawan damuwa da shi a majalis na karatunmu cikin watan ramadan fi sabi na bai da cikin abin da malamai malaman musulunci suka ce yana cikin aikin watan ramadan idan ka je cikin sahih bukhari zaka ga kitabul tahajjud kitabul qiyam ramadan sabanan tarawih babu al-i'tikaf da sunan da yawa amma ba za ka samu babu tafsiri a cikin azumi ba saboda haka waɗanda suka saba yi kawai su ne mutanen west africa nigeria niger togo ghana da dai sauransu in ka je sauki ba su ba san shi ba in suna tafsiri ba sai da azumi ba in ka je misra ba san shi ba saudi arabia ba san shi ba pakistan ba san shi ba amma kuma rashin kasancewarsa babu shi a babin azumi ya nuna haramcinsa ya nuna haramcinsa shekarar bana na yin wannan maganar da yawa saboda akwai masu wannan tunanin cewa bidi'a ne cewa bidi'a ne jiya na yi muhadara wani wuri ke cewa akan azumi sai ke cewa to wannan muhadara da nake yi yanzu akan azumi kafin a soma manzo Allah biyu ba yanzu na yi da domin azumi na gabatowa manzo Allah ya yi to bidiya ne kuma ka san menene zai zo na maka idan ka ce bidiya ne wani hadarin da yake ciki dukkan malaman sunna da suke wasu Afirka kan zamanin farko har yanzu har ƙarshe dukkan su ‘yan biliya idan ka dawo nigeria malam gumi ya tafsiri da azumi ko bai ba ka ce shi ɗan biliya malam ya yi ko bai yi ba ka ce shi ɗan biliya malam samana Idris yi ko bai yi ba ka ce shi ɗan biliya Albani Albani Zaria yi ko bai yi ba duk wani malamin sunna da ka sani su eh, Ahmad biyu ke da duka sun yi wanda suke rayu kuma suna nan suna yi to malam kai ban karamin almajiri daga ina ka samu wanda ka ka bid'anta da dukkan malaman farko har da ne yanzu iyaka wato addini ne har yanzu da yake ba mu karatu ba mu fahimta fi sabilillah eh akwai bid'a bid'a akwai akwai bid'a amma kuma akwai abinda suke shiga cikin al-maqasidul amma na shari'ar musulunci wannan ta'awun ne wa ta'awanu ala birri wa taqwa tafsir alqur'ani mai girma karanta mutane ma'anar samanan albirru ne at-taqwa Allah ya ce mu yi taimake ce ne haka wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan kuma watan Ramadan wata ne na alqur'ani mai girma magabata irin su Imam Malik rahimahullahu ta'ala Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala duk idan aka ce malaman ya malaman hadisi idan aka ce watan ramadan ya shiga ma da sai su jingine littafin hadisi sai su dawo karanta da alqur'ani ne ke suna karatun ƙur'ani, suna tadabburin su har ma sharhi su ake ana karantar da mutane fusa alqur'ani da ma'anonin sa saboda haka yana da kyau a raya da rukun wannan ramadan din da ta shi yadda ake yana da kyau kuma kun san wani abu wata ni'imar da Allah ya mana mu musulmi ba mu ba yanzu abin da ya shafi isar da sako malam ga wanda ba musulmi ba ba karamin kuɗi ake biya a jaridu a gidajen talabijin kafin a isar da sako ba yanzu malam sako ɗaya dukkan masallatan musulmin Jos ko Plateau State ko Nigeria ba kida malam sako ɗaya cikin azumi sai a isa satin da ya wuce bana ina Abuja dukkan malaman musuluncin Najeriya aka gayyato musamman waɗanda suke wakiltar waɗansu ƙungiyoyi haka da sauransu. Abin da ya shafi musulmin Najeriya matsalolinsu aka tattauna. Matsaloli sun kai guda goma sha biyu. Wanda saƙon da suka bamu shi ne, don Allah kowa idan ya je waɗannan saƙonnin za a ci gaba da isar da su har zuwa ƙarshen Ramadan. Wannan taron sunansa lakta sunansa pre-ramadan lakta haka dama ce ba tare da an sanar cikin talabijin ba ba tare da an je kan facebook ba malam sakon ya isa kuma mutane sun fara samun sakon ne ma yanzu zan isar da raya insha Allah sani mana cewa akwai wanda baya kabar musulunci wannan sakon ya fi karfi cikin sakonnin duka wani mutum ne wai sunansa Josh Abifuta mutumin Benue State shi abin da ya sa gaba shi ne yaki da musulunci fi shekarun baya ya yi rubutu da ya tura kasar Amerika cewar musulmi suna kisan kiristoci a Najeriya ya danganta abin kuma da daula Osmaniya da jihadin Osmanu dan fogin ya yi fatanci ga wannan jihadin iya daga cikin dalilin abin da ya sa yanzu aka turo da amerika suka ji suka jefa mana bom a sokoto kuma ba tsaya nan ba ko kun sani yanzu sun soma turo da rundunonin sojojinsu zuwa nigeria sakin da ya wuce an turo da sojoji daga amerika suna nan yanzu haka kasa malam ba mu san implication a tura da sojojin wata kasa zuwa wata kasa ba musamman kuma a ce kasa mai karfi irin amerika duk inda suka shiga ba a zama lafiya sun shiga iraki guri yana da kyau har yau sun shiga libya har yau akwai zaman lafiya sun shiga syria har yau akwai zaman lafiya sun shiga gurare duk inda suka shiga mana farnaci ce yanzu an turo mana da su to wannan mutumin da ya yi wannan rubutun yake nuna kesa a fili ga musulunci shi aka zo aka ce shi ne shugaban inec zaben najeriya ba kira kuna ganin zai mana adalci mu musulmi mu da muka fito a ƙarƙashin democracy muka ce mu musulmi ba mu yarda da wannan mutumin ba ba dan yana kirista ba ba dan yana kirista ba yanzu sun fito suna nuna cewa a ku ba ma son kirista ne a kuma wannan ba a ba kwanan nan muna nan aka cire abin nan minister of defense musulmi aka sa wanda ba musulmi ba akwai wanda ya magana aka cire shugaban jam'iyya musulmi aka sa wanda ba musulmi ba akwai wanda ya magana to abin da yasa ake wannan maganar wannan bai mana adalci ba kuma karara bai mana adalci ba saboda haka matsayar musulmin Najeriya baki daya a gaggauta a cire mana shi kuma wannan sakon a ci gaba da yadawa ko ina har sai gwamnati ta ji kukan mu ta cire mana shi ko da wani kirista za a kawo mai adalci a kawo shi amma duk wani abu a dokta ta ko menene ba mai adalci ba mun fahimci wannan za mu bar filin domin a zo a gabatar da sauran sakonni insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya karbi ibadunmu da karatunmu da sauraronmu da karantarwarmu Allah ya sanya mana ikhlasi ciki kuma Allah ya karba sallallahu alaihi wa sallam